alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan rawar da mata za su taka a wannan babban zaɓe na Najeriya. zamu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a sannan kuma abokin aikinmu ya tattauna mana da mata a teburin tattaunawar mu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙa a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a a game da fatan su a ranar zaɓe wanda za a yi ranar Asabar a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ni ne Malam Shehu liman masallacin Najeriya. Ina da niyyar zaɓe kuma ina fatan wanda zan zaɓa ɗin ya zama mafi alheri wanda zai iya riƙe mu ya riƙe amana. Domin halin da muke ciki a cikin wannan ƙasa to mu so juna kuma mu da muke kanana mu ma gabanni biyayya da ɗa'a. muna fatan Allah ya kai mu wannan lokaci mu yi zaɓe lafiya mu zamna lafiya a gama lafiya Allah ya zama mafi alheri muna fatan Allah kuma ya zannar da mu lafiya To shirye-shiryen zaɓe alhamdulillah muna nan muna yi kuma mun shirya sai inda karfin mu ya kare akan wannan zaɓe da yake karatowa. Kuma maganar zaɓe ayi mu zaɓe ya gani mu ya cancanta mu fito mai zaɓe don saboda karin maganar Hausawa da suke cewa kowa ya ci ladin kuturu sai ya masa aski. To mu fa roman demokradiyya mun dangwala mun san ana yi to me zai sa ba za mu yi zaɓe ba ai zaɓe kan mu ta gani. Sunana Ilyasu Mai karas zaɓen nan za a yi na shugaban ƙasa ba zan fito ne ba saboda wannan wahalhalun da muke a ciki sunana idris muna sa rai da insha Allah za mu fita mu zaɓi wanda muka ga ya dace da mu sunana mu nawar hausa kuma muna sa rai za mu fita mai zaɓe wanda wanda muna fatan sa a gare shi shi za mu zaɓa insha Allah. Ina shirin yin zaɓe a matsayina na 'yar ƙasa ai dole in shirya wa zaɓe sannan kuma in ban yi zaɓe ba ta yaya zan samu 'yanci na za ka samu mutane jajirtattu mutane wanda za su yi wa ƙasa aiki idan baka yi zaɓe ba ba ka da hurumin da za zaka fita waje kana zagin wani bai muku aiki ba bayan ba baka fita kaɗa ƙuri'a ba ai duk ɗan Najeriya wanda yake kishin ƙasar shi ya san abin da yake in aka ce lokacin zaɓe ya yi ko aiki yake sati ɗaya da aikin da yake zai ɗauki hutu saboda ya koma ya shirya wa ita wannan zaɓen saboda yanzu ne ya kamata mutane su fito kwai da kwakwata a daidai wannan lokaci da gwamnati suka wiki kuɗaɗe saboda a samu tsari mai kyau na zaɓe to yanzu ne ya kamata a fita a zaɓi shugaba na gari. Idan Allah ya yarda da ni da mutane na za mu yi zaɓe kuma muna faɗakar da mutane su fito su jefa ƙura saboda shine su mutanen da yawa suna tanin ba su fito ba in ka kwatanta zaben dubu da goma sha biyar da aka yi zaɓe da kyakkyawan manufa to amma mu hakkinmu ne mutane su fito su jefa ƙuri'a saboda zaɓe yana da muhimmanci wannan tsarin demokradiyya ne babu abin da ya fi a fito a yi zaɓe don canza shugabanni. katin zaɓe na alhamdulillah yana na a zaune na rike shi saboda gudun kai ta kwana a shirye muke domin mu je mu kaɗa ƙuri'a ni yanzu haka ina shirye ne kawai da an ce yau ashirin da biyar da ko bacci nake in dai na je an ce yau ashirin da biyar to tabbas da wannan mafarkin na kwana a shirye nake mu je mu kaɗa ƙuri'a mu ɗora waɗanda suke ganin su ne mutane na ƙwarewa wanda za su gyara ƙasar mu gaba sannan kuma su kawo mana ci gaba a harkan ilimi game da wa'ansu ayyuka na gwamnati tare da wa'ansu al'amuran al'umma na yau da kullum. Suna na Rabi'a. Eh na shirya a shirye nake domin kada ƙuri'a na ga wanda ya cancanta kuma nake fatan idan ya hau zan ga canji. Kuma wannan shine nan karo na na farko so ina matukan farin ciki da kuma zaƙuwan eh, ranar 25 domin jefa ƙuri'a ta. yanzu ban da katin zaɓe ko da ina da shi ba san da nan zaɓa ba. Gaskiya ban shige zaɓe saboda ban da ba katin zaɓen lokacin da muka je za mu yi katin zaɓe lokacin mun je mun dan sha wahala ne amma mu muna fatan Allah ya zaba mana mafi alkhairi a cikin wannan shugabanci ba zan fito zaben nan wallahi na gaji na gaji ba kadai mutane da yawa ba eh na shirya yin zaɓi. ni da shiri na yanzu zan fito ne in zaɓi wanda nake son in zaɓa sannan kuma in bi shi da addu'a ni ko na shirya yin zaɓe mu yanzu dai muna addu'a dai za mu yi zaɓe za mu fito mu zaɓa wanda muke ganin zai mana adalci ko ba haka bane kuma za mu taya shi da addu'a ubangiji Allah ya sa ya mana adalci na shirya yana da kati na shirya yin zaɓe insha Allah to gaskiya shi na zaben nan mu ne za ba abin da za mu ce sai dai kawai Allah ya mana zabi mafi alheri sai mu dai yanzu wannan zaɓe da za a yi ba abin da za mu ce sai dai Allah ya mana zaɓi mafi alheri tunda dai ba za mu so mu ƙara maimaita wannan mulki da muka ji ba zabi da mun ji ba da dole mu ya buƙatar canji dai ko dai yaya to muna fatan Allah ya kawo mana canji ina da katin zaɓe na an Allah da kuma zan je in yi zaɓe na na shirya yin zaɓe zan kada ƙuri'a wanda nake ra'ayi zan kada mu ina da ɗan takara na a ni ba da mai zabe ba jakin dishi sakamakon halin da ake ciki to waye da ka zaba ne gaskiyan ka zaba kuma bai biya ma bukata ba to waye da kake gani wanda za ka zaba ya biya ma bukatan ka babu sai dai ko Allah ya zaba mana mafi alkhairi na abin da zan yi shirina muna jiran koyi ranar da yin Allah kai mu ranar in mun je ma da abin da zai faru ko sai ya faru a ranar. Lashi ya zaɓe kuma wanda ne na farko wanda zai yi na shiga shekara na sha tara na yi katin zaɓe na kuma Allah ya kai mu ranar sati da ni za a yi zaɓe. To ina shirya yin zaɓe da insha Allah kuma Allah da zaɓi mana shugabanni na gari. Allah kuma ya sa hakan shine mafi alkai insha Allah in Allah ya da muna jira ranar safari yayi kowa zai fito ya zaɓe da yadda Allah mun shirya zaɓe zuwa ran Saturday Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi ya zaba mana wa'anda za su rike mana kasanmu da zuciya ɗaya da wannan cashless period da muke cikin Allah dai ya muna saukin rayuwa Allah ya kai mu ran sati ni dai gaskiya ban da katin zaɓe amma dai zaɓen na Allah ya ba ni sa'a aini gaskiya al'amari ba zan boye miki ba ni na daina yin zaɓe wallahi na haƙura saboda ba wani abu da muka yi a cibin a ciki a game da harkan zaɓen yasa ni yanzu ƙuri'a ta na kakkaba abuta na ɓoye ba ma dai zan yi ba dai kawai in short ni na haƙura wallahi To, insha Allah na shirya yin zaɓe. zan fita ranar zaɓe in zaɓi jam'iyyar da nake so kuma duba ga waye ya cancanta in zaɓa a kowace irin jam'iyya ba wata jam'iyyar da bana ciki ba don kuma ba saboda ni zan duba dan takara ne ba jam'iyya ba shinkafa da wake zan yi gaskiya in ma so samu a hada da taliya shiri na insha Allah wanda yana rayi Allah ya kai mu lokacin da izinin Allah zan yi zaɓe eh na shirya zaɓe sunana Hawwal Adam daga Ungon Sunusi kuma shugaban dandalin siyasar Ungon Sunusi tabbas na shirya yin zaɓe kuma kati na yana nan zan fita in zaɓi wanda ra'ayi na ya mun wanda naga za su kawo mana canji na shirya yin zabe ne da Allah zabe nake son yi na tsakani da Allah wanda babu sulai ba sisi ba na son karbi sisin kowa son ra'ayi na zan zaba zan zabi wanda raina yake so saboda ban an sisin kowa ba a shirye nake ina tun na da na. muna roƙon ubangiji duk wanda zai zama alheri a tare da mu Allah ka tabbatar mana da shi duk wanda ɗan takarar da ya mai shi zan dangwala mawa yi sha Allah za mu fito mai zaɓe ina daga cikin da zai shinkafa da wake ma'ana ba wani jam'iyya biyu in ce wai na daga sama har kasa din nan zan sa in duba cancanta wanda yake ya dace in zaɓe shi ta yi wa inda wani jam'iyya wanda yake karamin fati ne ma a lo'a level da yiwuwa high level a ce ba ita zan zaɓa ba saboda cancanta zan bi sha Allah shirin da na mu wannan zaben ko kuma tanadin da na mai na yi wani tanadi gasa wanda nake ganin ina ga shi ne mafita a gare ni sakamakon irin yanayin da muka tsinci kanmu amma wannan lokacin kam duk mai hankali ya kamata a ce in ma kana da ra'ayin kai zaɓe to ya kamata a ce ka canza ra'ayi ka rarrashi zuciyanka ka bata hakuri ka zo kai zaɓe domin ba ka da wani makamin da ya huce zaɓe a wannan lokacin tunda muna cikin duniyar yanci ne yanzu kowa yana daman da zai zaɓi abin da yake so saboda in baka zaɓi abin da kake so ba ka da daman da zaka iya magana akan gwamnati ko kuma harka ta gwamnati ko sha'anin gwamnati. farko dai ni sunana abubakar wanda ake mai giya mai barcelona to wannan zaben da yake tun karo mu mu mun shirya gaskiya samu daga mu har iyalan mu nan kura mu mun kabe ta mun aje ta a hannun mu kuma Allah da za mu je mu zaɓi wanda muke so wanda zai taimake mu muna fatan ubangiji Allah ya kama ranar 25 ga watan ran asabar To, wannan zaɓe da za mu yi, Ubangiji Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya. Allah kuma ya ɗora mu a doron gaskiya. Allah ya ba mu shugabanni na gari masu adalci waɗanda za mu ji daɗin mulkinsu. Na shirya yin zaɓe, ni sunana Abubakar Burabu mai nama. in Allah ya kai mu biyar ga wata ranar sati za mu fito mu kaɗa ƙuri'a da ƙarfin mu saboda lokacin mu ne yanzu ya kamata mu bada gudunmawa a matsayin mu na matasa da mu da matan mu yayan mu matasa in Allah za mu mutum ya kira saboda akwa katin ka shine takobin ka ba tare da rigima ba ko wani abu insha Allah kamar da aka umarce mu za mu zo mu yi zaɓe mu zaɓi ra'ayoyin mu ubangiji Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a tashi lafiya wannan election muna son free and fair election Allah ya taimake mu kuma zan fito wanda muna so ana shirya mana zan fito in Allah ya ta kuma ina da katin zabe insha Allah ni akan wannan eh, zaben nan ni zan yi zabe tabbas amma abin da nake so shugaban kasa ya yi min bai yi min ba saboda ina so ne shugaban kasa ya yi wannan canjin kudin tun primary election yadda ba za a ba da kudi ba a zaɓi wanda suke tsaye wanda ya ba da kudi ba cancanta muke bukata idan ya yi wannan canjin kudin ne kafin eh, kafin wannan election general in ya shi a lokacin primary ne wallahi da na ji daɗi shukura kawai don dole ne kawai zan yi zaben nan kawai amma insha Allah zan yi za mu yi zaɓe insha Allah na shirya yin zaɓe insha Allah kuma kati na yana nan na ƙara adana shi zan fito ranar zaɓe tun daga karfe bakwai na safe har a tashi zan tsaya da ɗan gudai na ɗan ruwa na ina sha sai mun tabbatar da cewa mun kada ƙuri'an kuma mun tsara ƙuri'an ba ma nan nake aiki ba a Legas nake aiki na ɗauki hutu na dawo saboda na zo ne wannan zaɓen. Gidana da za ka ɗauki zance na walaya Allah da ka haye hasashe na gida dubu na gina tanadin wajen ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke tsumin rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona da mai gidana na za ka duba zance na. Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mata a Najeriya suka taka muhimmiyar rawa a siyasar kasar musamman wajen fita rufunan zaɓe don kaɗa ƙuri'a. Ga tattaunawar abokin aikinmu da wasu mata a jihar Filato. Sunana Sumayya Yunus daga Garba Dahu. Sunana Shamsiya Ibrahim daga Sabon Fegi. sunana sadiqa bala haruna da kanar duwala barak sunana grace form daga congo rusha karkashin narakutabi ward to malamai muna muku lale marhaban da zuwa wannan zaure to a in zan fara da ke to malama sumayya ya kike kallon zaɓe da aka tunkara yau bai fi wasu 'yan makonni ba a matsayin ki na mace muna fata dai allah ya mana da farko zaɓi shugabanni masu tausayi wanda allah da za su kawo mana canje-canje a koda ba duka gwamnati ba ko da dai dan kaɗan ne dai mu ɗan ga canji wato a ɗan samu ɗan sauki ta ko ɗanya ne dai yadda mutane za su ji cewa ana tsarin demokuraɗiyya insha Allahu fatan mu kenan to na manta ban ambata ba a cikin waɗannan malamai da muka gayyato wannan zaure akwai wata matashiya wacce wannan zai kasance shine karanta na farko da za ta fara kaɗa ƙuri'a a rayuwarta ke ya kike kallon wannan zaɓe da aka tunkara mm, ina musu fatan alkhairi allah bawa mai rabo sa'a kuma ina fatan harkar ilimi za a samu ci gaba kamar kudaden makaranta zai yi ƙasa a samu ilimi strike strike din da ake tafiya na jami'u a ɗan samu sauƙi haka na fahimci ke kin bullo ta fannin wato maganan ilimi kenan abin da ya fi cimkituwa ƙwarya kenan eh to bari mu je ga malama ta gaba sadiqa ya ke kallon ke zaben da ke tafi to ni dai inda nake kallon wannan zaben gaskiya mu mata ma yi kokari mu fito tun da dama mu mata mu muke kada kuri'a mu shi yake kai mutum ma yi kokari mu fito mu fitar da gwamnatin da za ta mana canji canjin da ya fi wannan da muke ciki ta kara mana wannan gwamnatin ta yi kokari amma muna so mu zaɓi wa'inda da su kara akan wannan to ah, sai malama ta gaba to ni ce mai suna grace form to fatanmu shine wannan zabe kamar yadda ita na ta riga ta yi magana muna so mu ga canji positive change wanda ya fi wanda dama akwai shi a kasa muna so kamar yadda ta yi magana mu mata muna kira mu fita da kwai da kwarkwatanmu saboda in kun duba ma in aka fita wurin zabe mata mu muka fi yawa kuma in wani abu ya tashi ma mu muke shan wahala domin mu ne muke zama da 'ya'ya a gida muna lura da 'ya'ya a gida so mu fito da kwai da kwarkwatan mu mu ga mun tabbata cewa mun yi wannan canjin saboda jin daɗin mu da 'ya'yan mu to madalla mun gode a malama sumayya kin ji grace ta ambaci cewa in an tafi wajen zaɓe in an je kaɗa ƙuri'a za ki ga yawanci mata sun fi yawa kamar kin gamsu da irin gurbi ko kuma dama da ake ba mata suna taka rawa a siyasar najeriya duba da cewa su suka fi yawa wajen fita a kada kuri'a eh gaskiya ba a ba mu wani goyon baya mata gashi mu muke ba da ƙuri'u amma ba a taimakon mata yadda ya kamata a gwamnatance yawwa yanzu kamar misali asibiti mata suna aihuwa suna da ƙananan yara ba su da lafiya za su kai su komai asibitin gwamnatin ma da ake tunani za a samu sauki ba a samun sauki kati kaje sai ka siya fitsari in za a maka test sai ka siya komai kuɗi yawa gaskiya mata suna cikin wani yanayin da ya kamata gwamnati ta taimaka ta tallafa musu yawa don su samu sauki abinda muke so kenan to shamsiya duk da ma dai wannan shine karo na farko da zaki zaɓe a zaben najeriya amma a gefe guda kamar kin gamsu da yadda ake tafiya da mata a siyasar najeriya ko baki gamsu ba kina ganin kaman gaskiya ba a dama da su duk da su suka fiya wajen kada kuri'a mm, to ana dama da su don kusan yadda suka ce mata sun fi yawa amma yawanci zaka ga a siyasance mata ba su fi fiya shiga Eh, wannan din harkar siyasa ba mm. to ko suna ganin sun gaza ne amma ni a nawa gaskiya namiji da mace duk za su iya zama president haka su mm. shiga harkan siyasa a matsayin ki za ki fara zaɓe a karan farko ya kike ji yanzu mm, ina jin daɗi kai zan yi ina farin cikin zan nima kada ƙuri'ata saboda a zaɓin mai wanda ya fi cancanta da zai kawo mana sauyi a kasar mu kamar a baya da ake ta zaɓe shekarun ki basu kai ba ba kya yi ashe abin yana ci miki a ƙwarya kenan sosai ma <laughs> to sai ke malama sadiqa kin gamsu da yadda ake tafiya da mata a siyasar najeriya gaskiya ni ban gamsu ba don mu mata ba a ba mu percentage din da ya kamata in a ce za a ba mu at least ma a bamu 30 ko 40% a cikin 100 to ba a bamu ya kai wannan kaman kaso kenan a kason kenan ba a bamu ya kai wannan don me yasa mu matan mu muke kafa gwamnati amma matan aka zo wajen raba mukamai sai a ce mata ba za su mace ba za ta iya rike nan gurin ba mace ba za ta iya haka ba ba za ta iya kaza ba to mu muna son a gyara kuma a consider mata inda ya kamata a bamu mu ma at least ko 30% ne talatin bisa ɗari. yawa to malama maye za ki ga mata suna fitowa neman mukami a matakai daban-daban har shugaban ƙasa akwai ba zan manta ba akwai irin su sarah jibril amma kukan da ake ne matan da kansu ba sa mara mata baya kina ga menene nisa ba wai ba za mu iya ba ne su kansu mazan ma ba sa mara mana baya balle matan ma su mara mana baya dalilin me yasa shi ne na ɗaya abu in aka ce maka hulɗar siyasa ne ɗaya tana buƙatar kuɗi tana buƙatar ubangida waye kai waye zai tsaya maka kaga yawanci idan mace ta fito a irin wannan abin sai a ce ai ba za ta iya ba ba wanda ya tsaya mata kuma ka san mu mata mu ana ganin mu kullum muna karkashin wani ne ba mu da 'yancin kanmu da za mu iya rike abu kuma ba haka ba ne ya kamata a ce mu samu support da za a goyon baya da za a goya mana baya to sai mu ji ƙarfin gwiwa sai mu fito kwarmu da kwarkwatan mu taimaki al'umma malama shamsiya me yasa ke ganin mata ba sa marawa 'yan uwansu mata baya idan sun fito neman mukami a siyasar najeriya kamar yadda ta gaya ba a samun goyon baya da a ce za a samu goyon baya matan ma za su yi saboda yawanci rashin samun goyon bayan ko rashin fargaban ba za su samu goyon bayan ba ne ke sawa ba sa ma fitowa sadika shi ne na kira to ni gaskiya a nawa ra'ayin mu mata in dai kina da kuɗi kina da wannan abin da daki siya da kafanki to mu mata in mace ne jan kunne zan yi ma mata in mace ta fito mu mata mu fito mu goya mata baya mu kai ga mu ma mun kafa wata mace babba a guri haka to gaskiya ke ganin wannan batu na mata ba sa marawa 'yan wasu mata ba in sun fito neman mukami eh to gaskiya matsalin da ake samu kenan kamar yadda ita yarwa sadiqa ta faɗa mm. ya kamata mu mata a goyon baya daga gurin mu ma kafin mu za su shigo amma mace za ta ce za ta fito tana neman wani kujeran siyasa sai ka duba mata din ne sai su tashi suna discouraging dinta mm. su sai su ce miki ma wai rigima ne mm. wai wai abin maza ne kai kaje za ka yi to irin wayannan shine kara sa mata ba su so su dinga participating a any political seat amma mata za mu yadda kamar yadda ita malama sadika ta yi kira mu canja hali mu canja mu juye mu rika ba ma juna goyon baya in allah ya yarda mu ma mun samu shigan gwamnati ai za mu taimake juna shi yasa ake barin mu a baya domin mun yarda kujerar siyasa na maza ne ba na mata ba ne. Ana gani wani lokaci kamar mata wasu suna cewa suna da rauni da tausayi da sauransu kuma ita harkar siyasa a bace wacce take bukatar jajircewa da mutum ya tsaya tsayin daka kan mutu. Eh to da gaskiya ne mu mata muna da tausayi shi yasa muke so mu shiga wannan gurin amma shi kujeran siyasa kamar ce siyasa ba abun lagalaga ba ne dole ne zaka jajirce din ka tsaya da kafin ka biyu ka ga ka samu ka shiga sannan ka zo ka yi ma mutane aikin zaben da suka muka suka zabe ka ka zo ka yi saboda ka gan tausayi din nan idan mata sun shiga kujera wannan zuciyar tausayi din zai gyara kasan nan ma ba wai sai an siya ana ce abicin abicin ba rashin tausayi ne na al'umma shine sa muna fuskantar masololin da ba su daidai ba da yawa a kasan amma aka sa mai tausayi din kamar muka samu muka zaɓi mace mai tausayi da imani a cikin zuciyarta komai zai kyau na dawo kanki malama su ko misali kamar menene a matsayin ki a cikin kin tsaya takara mukamin gwamna misali nake kamar wace matsala zaki fi ko kuma zaki fara tinkara. idan kika samu wannan mukami a matsayin ki na mace gaskiya abin da zan fara dubawa shine asibiti lafiya mm. sabida mata na fuskantar kalubale kala-kala mm. yawwa bayan wannan kuma zan fuskanci ilimi ilimi kifa alama shamsiya <laughs> kamar yadda ta ce ilimi ni ma hakan ne saboda mu ne yanzu muke karatu na ɗauka wani ku zai ce jari ai karatun shine kan gaba sai kana da ilimin zaka sanya da ka yi juya jarin har ka samu riba to ba san ko malama sadiqa tana da wani ra'ayi da ya sha babban da nasu ba to ni dai gaskiya a nawa ra'ayin farko abin da don duba zan fara dubawa matasa da ya da mata da wa'inda gajiyayyu wa'inda ba su da abin nan ya za a yi kuma mu mu tallafa inda kuɗi zai rika shigowa kamar wajen ma'adananmu wajen kamfanoninmu inda revenue zai rika fitowa da za mu circulating a cikin eh, a karkashin al'umman da suke wannan kasan gurin to kama a ce misali wajen eh, kamar yanzu dole komai sai an hada shi da sana'an hannu wajen inda mata suke na akwai kungiya kungiya na mata wanda suke koyar da sana'an hannu kamar su ɗinki su jakankuna su takarma duk akwai irin wa'innan kungiyoyin wanda wa'inda ba ma ba su yi makarantar ba kuma sun girmanta <coughs> dole sai an lura da wa'innan guraren inda da a daga su. to malama ke me zaki tunkara a matsayinki na mace in kika zama wani abu ko kika samu wani mukami na siyasa to misali dai kamar idan na samu an zabe ni na zama gwamna mm. ni ina ganin empowerment shine number one zan yi kokarin gana bude wani kamfani mm. ko something like grand civil ka dinga producing wani abu dai wanda ake marketing nashi mm. international sai ka samu ka yi employment domin idan aka yi employment yawanci irin yaran jungle jungle din nan majority rashin abin yi ne daɗaya ne na san me bitorin kai ne da rashin jin magana amma yawanci rashin employment ne because in ka dan zazzagaya ka yi hira da su zaka ji suna ce maka basu da abin yi don ka samu ka bude gurin sana'o'in nan ka zuba su suna da abin yi kuɗi na shiga wani ma ba zai samu time ya je wajen shan wiwi din ba ma sai kaga kaga ka empowering mutane al'umma ma zai kwana lafiya su crime rate din nan ma za su ragu duk su kidnapping din nan su wani abubuwan da muke ta fuskanta a ce an yi anan an yi anan duka rashin abun yi ne in mutum yana da abun yi ba zai ma je wasting time na shi ya je mm. shaye shaye ba ma ana batun mata ku fi kusanci da yaya wani lokaci ana daura muku laifin cewa tarbiyya ta kan ɓaci ta yara ne idan mata ba su kula da su a matsayin iyaye ba kin yadda da wannan batu gaskiya ban yarda ba saboda na san akwai iyayen da suke batar da yaya amma ban yarda wai rashin tarbiyya ne yake ka haka wani lokaci peers peer groups ɗinka kamar kanan da kake hulɗa da su kake hulɗa da su wani lokaci kuma zaka samu a waje ne yaro ya je ya ɗauko ko a makaranta ko a wani abu domin za ka yi ka duba wani gida za ka samu maybe ya'yan biyar ne a gidan sai ka ga guda ɗaya ne yake wannan halin to idan idan guda ɗaya ne ke wannan halin does that mean maman shi ne ta bata shi kaga cewa shi ya fita daban ne ya je ya kawo ni hali ne daban daga waje ba wai daga gida ba ne aka bata shi so ni na yi musu a wannan wajen ba wai na ce ana rasa samsam ba amma 80% din daga waje ne influence ne na mutane abokanaya a waje to malama shamsiya barin dawo kanki kaman menene fatanki yayin da ake shirin fara wannan zaɓe me kike fatan ki ga wannan zaɓe ya wakana um, ina masa fatan alkhairi Allah ya ba wa mai rabo sa'a Allah isa wanda za a kawo mana ya ji kukanmu magana akan ilimin ne mm. ilimi yadda mm. ake ta tafiya strike haka mm. wasu suna jira kafin mu da ramu tafi kafin su na 100 level akwai wasu a bayansa kafin mu ma to su ba su samu sun yi gaba ba saboda strike ballantana a samu wa'anda za su tafi kafin mu haganan hmm. ma matsala ne tunda ilimi zai yi ƙasa. gidana da za ka dauki zance na ya Allah da ka hasashe na gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona da mai gidana da za ka duba zance na walaya Allah da ka cikan muradina ubangidana da za ka ɗauki zance ciki da ba shi turewa muna haka yana mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa kasa zuciya tana kwa masu sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da julie leathers gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kasance lafiya. fahimci zance na wala ya Allah da an rufe tunani na ubangida na da za ka ɗauki zance na amma da Allah da ka haye hasashe na ni zuciyata kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba ragi na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci